hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na daya insha Allah cikin jerin darussa wanda muka samu taken takribu sunna baina yadayil umma daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya na malam salih ibn ahmad ashami kamar yadda muka tattauna a darussan baya bisa yanke shawara cewa muna ganin ya kamata mu fara karatu wani littafi wanda zai wakilci wannan ainihin mashru'i mashru'in takribu sunna bayna al umma wato kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zuwa ga al'ummarsa duba zuwa ga yawaitar littafai na sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma kasancewar har yanzu mafi yawan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu mutane galibin gama garin mutane iri na irin ka ba mu taba jin su ba ko mu san su ba in ba ɗaliban ilimi ko malamai ko masu bincike waɗanda suke kaiwa da kawowa ba za a yi ta ambatan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka sha mamakin galibin mutane za su ce ba su taba jin waɗannan hadisan ba kuma wannan hadisan ma watakila suna cikin sahihul bukhari da sahih muslim ko kuma suna cikin as-sunan arbaa ko wani littafi daga cikin da suke suna kusa ba na nesa bane da aka muka laluba muka ce bari mu samu littafi da zai yi mana wakilci wajen kokarin wato a ba da tamu gudumawar a cikin haka muna da littafai kwaya biyu a wannan yanayi akwai shi wannan littafi na ma'alimu sunna annabawiyya na wannan malami wanda zamu magana akan littafin da malamin akwai kuma takwaran shi shine jami'us sunna na malam abdul aziz ibn abdurrahman al-muqhim wannan malaman dukkaninsu malamai ne da ke rayuwa a wannan zamanin namu amma sun yi kokari wajen tattara kulasa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muhimmai wanda suka shafi rayuwar gama garin musulmi abin da shafi imaninsa ya shafi ibadarsa ya shafi sauran mu'amaloli hadisan gabaki ɗayan su dududu za ka tarar ba su wuce guda dubu hudu da wani abu wanda ana ganin waɗannan hadisan idan musulmi gama gari wato wanda ba mai kulafuci ba ba ɗalibi na musamman a harkar ilimin hadisi ba ba ko malami masani ko mai bincike a wannan fagen ba don ya iya sanin waɗannan abubuwa ba shakka za a iya cewa ya lalubu kusan duk wani lungu na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahihai wanda kuma ke da alaka da rayuwarsa ta musulmi kaga wannan littafi ne da ya dace a gabatar da shi ga al'umma a saka shi cikin majalisun karatuttuka a haddatar da shi ga 'yan islamiyya da makamantansu da aka ga dacewar ta wannan fuska littafin ya dace kwarai da a karanta shi na biyu kuma saboda galibin sauran littafan da ake karantarwa ana karanta da su a wurare da dama to kai ya zama mujarradin maimai ne duk da yake maimai din ba laifi ba ne. amma akwai malamanmu akwai magabatanmu akwai kakanni da iyayenmu a ilimi suna kantar da kusan daukacin littattafan nan da za mu zo mu ambata waɗanda su ne aka tattara hadisansu a wani salo a nan to babu bai daga cikin hikima kuma mu sake ɗaukowa mu ce kuma za mu yi bukhari ko za mu yi muslim ko za mu yi abu dawuda ko sunan tirmidhi ko za mu yi littafin bagu sharhu sunna ko makamantansu to baya ga haka sai kuma kasancewa shi wannan ma'alimus sunnan nabawiyya sai fa saukin samuwa fiye da jami'in sunna din kuma shine na farko a wajen fitowa kafin shi jami'in sunna ya fito da kuma ga dace mu fara da shi a za mu dan yi gajero muqaddima kafin mu shiga asalin lissafin abu na farko da nake so mu ambata a muqaddiman nan shine bayani akan hujjiya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama game da hujja a cikin musulunci game da kasancewarta tushe maɓuɓɓuga daga cikin tuwasa ko maɓuɓɓugai da ake ɗauko shari'ar musulunci abu na farko shine alkur'ani mai girma galibin musulmai ko ka ce ɗaukacin musulmai ba su da jayayya akan kasancewar alkur'ani tushe ne na ɗauko bayanai game da kama shari'a in ka cire 'yan shi'a daga cikin mutane da ke danganta kansu ga musulunci in ka cire 'yan shi'a rafida wanda ke kurari da cewa wai wannan Alƙur'anin ba cikakke ba ne in ka cire su kusan dukkanin musulmai sun yi da a kafa hujja da alkur'ani mai girma za a sha bambanci ne dai wajen yin ta'awili ga wasu ayoyi ko yi musu fassara ta son zuciya kuma kamar haka amma akwai mutane da dama cikin musulmai wanda suke da tababa game da kafa hujja da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da su yan shi'a din akwai kuma wasu nau'i na mu'tazila akwai an qur'aniyun da ake cewa yan qala qato ga sanan dai yan bid'a iri daban-daban da mustashriquna da mutane waɗanda suke irin wanda a zamanin na ake ce musu yan boko aqida ga sanan dai nau'o'i na yan bid'a iri daban-daban to mu ahlus sunna mun yadda da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin tushen bayani a matsayin a abun kafa hujja kuma don haka muke addinin mu a bisa abin da sunna ta kawo ɗin kuma yana da kyau duk da mun yarda da wannan jumla mu tunasar da kanmu dalilai na addini waɗanda suka sa muka yarda da haka da ba wai kawai mun yarda ne da son zuciya mu ba kamar yanzu su yan bid'a da ke karanta sunna za ga galibi da son zuciyarsu ne kawai mana idan mutum zai soki hadisi a cikin bukhari ƙarya yake iya sokan isnadin bai iya sukar isnadin domin isnadin da ya ingantacce ne amma zai kalli matanin sai ya ce ƙarya ne saboda ya saba wa son zuciyarsa ko manufarsa ko abin da ya yarda da shi ko abin da yake so a ce shi ne addini ina fata mun fahimta sai ya soki matanin to to waɗannan kaga da san zuciya suke amma mu ahlus suna ba da san zuciya muke kafa hujja da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna da ne a cikin alqur'ani mai girma da cikin ita kanta suna ɗin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cikin ijma'in malaman musulunci tsawon zamunna ɗaruruwan zamunna da gaske alkurani za mu ambaci aya ɗaya biyu uku tun da ba lacca muke akan haka ba sai mu tsallaka kuma bace hadisi ɗaya biyu uku sai mu ishara kuma zuwa ga manzan wasu malamai ɗaya biyu uku ya isa a matsayin ishara ne kawai idan muka kalla misali a mun sani cewa akwai kamar yadda ambata akwai ayoyi da yawa da suka suka umarni akan cewa wajibi ne a yi riko da sunna wajibi ne a kafa hujja da ita kamar faɗin Allah falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yace na rantse da ubangijinka ba za su taba zama muminai ba mutane ba za su zama suna da imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai sun sanya ka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a matsayin mai alƙalanci akan duk wata rigima da ta shiga tsakanin su, sun malayi jidu fi an fusi da mai makareta sannan idan kai hukunci kuma ya zama ba sa jin wani ƙaiƙayi a zuciyarsu duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta ya zama ka yadda a baka da a zuciya bai yi maka ƙaiƙayi ba baya kana ganin an fi ƙarfinka ne ko an ci zalinka ko ba yadda ka iya ba wannan aya kuma ta sauka ne ma ba akan abin duniya ba akan harka addini ba wasu mutane guda biyu da suka yi jayayya akan shayar da gonakinsu da ruwan noman rani Manzala sai islam ya zai musu ku ci gaba da yin yadda kuke yi da wanda ke kusa da rafi ya fara shayarwa sannan sai a datse a ba wanda yake nesa da shi haka dai haka dai sai wani yayi mummunar magana ya yace dan ga cewa wani dan uwanka ne za ka ce a fara ba gonarsa manzala sai islam ya ji takaicin wannan magana ya mishi tsawa shi ne nan da nan Allah ya saukar da wannan aya da ke cikin suratul nisa'i ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suratul nisa'i ne kuwa na'am fala rabbika la ilaha illa huwa yahkumu bima shara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima da kuma yaqwata allazina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri ya ku kai imani ku ji tsoron Allah ku yi ma Allah da'a ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to kaga anan al'aqafu yaqtadil mughayara me adafi ga menene biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine bin umarnin Allah da hannun Allah waɗanda ke cikin alkur'ani mai girma inda Allah ya ce a yi kaza kai inda Allah subhanahu ya ce a bar kaza ka bari wati'ur rasula bin umarni da hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a cikin hadisansa kaga abubuwa ne guda biyu mata kenan inda annabi ya ce yi kaza kai inda ya ce a bar kaza ka bari haka Allah kusa Allah ya ƙara cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nunzira ilayhim mun sauka maka da alkur'ani shine azzikir litubayyana lin-nasi dan kai mutane bayani ma nuzila ilaihim abinda aka saukan musu bayanin nan shine ka gaya musu cewa ga abinda aka saukar tilawarsa sannan ga ma'anar tilawar sannan kuma ka musu bayanin yadda za su aikata wannan addini haka na Allah ya ce kuma qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yahdikum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in dai da gaske kuna san Allah to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah in kun yaka Allah zai kaunace ku kuma ya gafarta muku zunubanku lalle Allah ne gafara ne mai jin kai da irin fadin Allah falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum aw yusibahum azabun alim masu sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahir din su za su iya shiga cikin fitina fitina malamai suka ta ce ka fada cikin kafirci kamar yadda imam malik fasara ko kuma ka mutu ka shiga cikin azaba mai radadi Allah ya tsare mu da irin fadan Allah wa ma kuma rasulu faqunuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk irin wannan suna nan da yawa da yawa cikin alkurani mai girma na ce ishara ce kawai muke yi ba wai latta bane akan haka ba idan muka tsallaka cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin sahih bukhari za mu je mu ji waɗannan hadisai a gaba amma ga isharar zuwa gare su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'akum a wata riwaya a wani waje yake wa mislaihi ma'aku an bani alqur'ani wa misluhu da irinsa irin shi ta fuskar wato karfin hujja a wajen kafa shari'a irin shi ta fuskar shiryawa zuwa ga hanyar kirki da hani zuwa ga hanyar banza abinda wani yake irin shi ta kasancewar wahayi ne daga Allah ko mun gane a wata zuwa ya ce wa mislaihi da ninkin alkur'ani ma'ana alkur'ani yana kawo gundarin zance sai hadisi ya fayyace shi kaga zai ninka shi wajen yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yake cewa ala ku tsaya ku ji yushaku rajulun za a zo a samu wani mutum za a zo ana samun mutane shaba'an ya ci ya koshi ala arikatihi ya zauna akan kujerarsa yana cewa ya kulu alaikum bi hadha فما وجدتم فيه min halalin fa فما وجدتم فيه من حرام haramin الذي يأتي yace za a wasu mutane batattu a ƙarshen duniya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum kawai ya ci ya sha ma'ana ba akan ilimi yake magana ba akan dabbanci da zahilci domin dabba ita ce kawai nishadinta ci da sha ci da sha kawai da jima'i shine nishadinta ko to kawai ya ci ya zauna akan kujera sai kawai ya ce mu ba ruwanmu da komai sai alkur'ani abinda alkur'ani ya ce halas ne mu halasta abinda alkur'ani ya ce haram ne mu haramta irin waɗannan su ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Imam Muhammad ibn Hanbal yake cewa ina tsorata wa al'umma ta abu guda biyu yace alkur'ani da nono wannan madara nono manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dangane da madara ina tsorata wa al'umma ta su biye ma kiwo da noma sai misali da madaran nono saboda abu ne da ake samun kuɗi da shi wanda za su je kawai su ta gina gidajen gona ya ce har su manta da addinin Allah ba su da aikin banda production na na madara da nama ba an ce babu kyau bane a sana'ar sai da yogurt kada yan habin yogurt sai da su na gyago ba haka yake yi ba a ana nufin duk wata sana'a ta duniya za ta shagaltar da kai daga lahirarka to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji maka tsoron makomaka game da wannan sana'a yana ji maka tsoron ta sai ya ce da kuma alkur'ani za a yi zamanin da munafukai za su koyi karatun shi zo suna ja da muminai a kan shi shi ne irin wannan wanda zai ce ba ruwanmu da komai sai alkur'ani wannan ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara zuwa ga waɗannan zuwa waɗannan ire-iren fatattun wannan yana cikin bukhari za mu zo mun dokan shi za mu sharhin shi da ladalla yanzu ba sharhin shi muke ba a wata riwaya wacce ke cikin sunan talimamu abu dawuda da tirmidhi da musnadul eh, imam shafi'i rahimahullah wa rahmatullahi ala jami' manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikati ya'tihi al-amru min amri mimma amartu aw nahaitu yace ahir kada na sake na samu labarin ko na tarar da wani a cikin ku yana zaune akan kujerarsa ishara akan yana malanta kenan yana zaune akan kujerarsa ko yana shugabanci a bashi labarin wani umarni ko hani da ni annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sai kawai ya bude baki ya ce a'a fa qulu na la nadri mu ba ruwan mu bamu san wani sunna ba ma wajadna fi kitabillahi ittaba'anahu kawai abin da ke cikin hadisi kada zamu bi wannan shi ma bata ne al-shaykhul albani eh, ya ya ma wajadna fi kitabillahi ya ce duk abin da muka ji a cikin qur'ani kawai shi zamu bi jazakumullahu khairan ga wani hadisi ma wanda kusan duk mun san shi yana cikin bukhari ta hanyar sahabi abu huraira radiyallahu anhu da yan islamiyya sun san shi amma ta yi ba tunanin yana da muhimmanci ta wannan fuskar ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba annabi yace dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake yace man ata'ani khalal janna, wa man asani faqad aba wanda duk aka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ayi kaza sai ya bi wannan umarnin to wannan zai shiga aljanna insha Allah ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ku aka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ayi kaza sai ya ki ko annabi ya ce wannan ba zai shiga aljanna ba ya ki shiga aljanna wannan hadisi ya nuna zuwa ga muhimmanci ga biyayya ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ya umarni ayi kaza ko a bar kaza Wajibin ka ne ka gasgata ka yadda kuma ka yi aiki da wannan abu gwargwadon iyawaka wannan shi zai kuwace maka yiwuwar shiga aljanna kin yin haka kana cikin garari ba dan an gani ba mu kalli wani waƙi'a da ta faru da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da aka zo kamar yadda Sheikh Al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin tasiru a mi'raj cikin littafin aka zo aka ce mu Abu bakrin to kai da kace komai ya faɗa ka yadda ka ji labarin ya ce cikin daren jiya an tafi da shi daga garin nan an kai shi Baitul Maqdis daga can kuma an hau da shi sama ya hau hau hau har can sama ya je ya gana da Allah ka yadda da wannan me ce musu Ya ce in kana qalahu faqad sadaq Ya ce in dai har ya faɗa ku ne ban yadda da gaske ku ba ta yi wani sabon makirce na ku amma in kana qalahu in dai har ya faɗi wannan magana sai na bakar ya ce faqad sadaka to annabi yayi gaskiya salawatullahi wa salamu alaihi wa radiyallahu anhu siddiq to haka yake so ka zama ka miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bahawi yake cewa idan ka ji hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka lissafa kanka kamar yanzu kai ne kake zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wani eh je kai kaza ko ka bar kaza ko na ce kaza na ce kaza yace a wannan yanayin kana jin zai iya yiwuwa ka ce ba za ka gazgata ba sai kai shawara da wani ko sai ka kawo malamanka ko 'yan ku ko 'yan ku sannan in sun da sannan ka bi ba za ka taɓa wannan tunanin ba ko to abin da ya kamata ka dinga lissafawa kenan koyaushe wannan a take kenan kwarai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hadisai suna nan birjik za mu zo mu ji su idan kana so ka ga irin waɗannan ka koma cikin littafin kitabu la ittisami bis sunna a cikin sahih bukhari can karshen shi bayani akan riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai haka suka zama a aikace ba sa shakka ba sa tantama ba sa hada maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani kowaye wannan Abdullahi dan Umar ya bada fatawa yace aje aikin haji muta sai wani yace mishi to ai da babanka Umar da abokin babanka abubakarin sun kasance suna cewa a yi aikin haji ifradi sai ya ce ina ce muku manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ko kuma kuna faɗa mun sunan wasu mutane waɗanda ba su Allah ya kuma to yushaku an tumtara alaikum hijaratun min sijjin an kusa a muku kwaran kwatsata dutsen dutsunan gidan wuta duwatsun gidan wuta idan da aka wa sabul fi a ce maka manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ka fara tunanin cewa akwai wani wanda yake da wato cancantar agwama maganarsa da maganar manzon Allah sallallahu da babu shakka wannan tafarki ne na bata kake ne maka kama ya kai dan uwa musulmi da aka ka gane yana daga cikin tabbatar bangare na biyu na kalmar shahada ka faɗin la ilaha illallah tabbatar da Allah subhanahu shi shine abin bauta shi kada yake bai da abokin tarayya muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dan aikin Allah subhanahu wataala kuma shi kadai ya cancanta aiwa biyayya wajen bautawa Allah subhanahu wataala ba a hada biyayyarsa da biyayyar kowa shine tauhidul mutaba'a kenan Idan haka zaka ga malaman musulunci tun daga zamunan sahabbai da tabi'ai da na bayansu har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa dukkanin malaman da suka isa a ji maganar su a musulunci sun yi ijma'i akan cewa wajibi ne a yi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya mutlaqan kai tsaye babu wani malami da ya kai a anshi maganarsa a musulunci wanda yake jayya da wannan magana al-imam shafi a cikin al'ummu yake cewa ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu an yada'aha li qawli ahad min an-nas yace musulmai wato yana nufin musulman zamanin sahabbai da musulman zamanin tabi'ai da musulman zamanin atba'u tabi'ina zamanin da shi ma mushafi irayi kenan karshe karshen zamanin atba'u tabi'ina da na su domin rasuwarsa shekara ta ɗari biyu ne da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa musulmai sun yi ijma'i akan cewa manista banat lahu sunnatun sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ta bayyana gare shi lam yakul lahu baya halasta gare shi an yada'aha Ya watsi da sunna li qawli ahadin minan nas yabi maganar wani mutum cikin mutane bai halasta ya haka wannan yana cikin tafin al'um ta imamu shafi'i haka nan al'imamu ibn qayyim al-jawziya ya nakalto wannan magana a littafin shi i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin daga shi al-imamu shafi'i rahmatullahi ala jami' haka za ka samu magana kwatankwacin wannan ta ibnu hazmin a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam a littafin shi na usul a haka al-shaykh al-islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na ashirin ya tattauna kan wannan matsala haka al-imam imamu Muhammad الشوكاني محمد ابن علي Fuhuli إرشاد الفهولي إلى تحقيق الحق من علم Usul. to wannan dangane da hujjiya ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana da kyau mu san haka a jumlace domin yanzu a wannan tafarki na karatun nan sunnar annabi zalla namu daga karantawa hadisai ne zalla namu zan Allah sallallahu alaihi wasallama maganganunsa da ayyukansa da karantawarsa da abubuwan da ya yadda za mu gina kuma hukunce-hukunce na shari'a ne wanda suka shafi aƙida suka shafi ibada suka shafi mu'amala suka shafi ladduba suka shafi tarihi da fitintunu da ƙarshen duniya duk zai kawo mana karatu akan waɗannan insha Allah subhanahu wataala to haka yana da kyau musan matsayin sunna game da karfin kafa hujja ka san duk abin da zaka ji anan in dai ya tabbata ya inganta to karfin shi wajen hujja kaman karfin aya alqurani wajen karfin hujja idan ka karyata hadisi kwaya daya yadda za a kalle ka matsayin batacce haka za a kalle ka kamar yadda inda ka karyata aya ta alqurani to wannan littafin game da muka ambata jam'i ne tattara hadisan littafai ne mabambanta akwai muhawalat da malamu musulunci ce suka yi da yawa wajen tattara littafan hadisai da dama kaga shi alkur'ani an riga an tattara shi a wuri guda shine dai wannan gundan alkur'ani da ka amma suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta barbazu ne a cikin littafai da dama littafan suna da yawa akwai ummat manya-manyan littafan sunna wanda da su ake dogaro akwai wanda suke kasa da su wajen muhimmanci akwai na kasa da su akwai kuma waɗanda ma har yanzu ana cike su ba sai da suke ba wasu suna nan a rubutun hana yanzu ba buga su ba da littafai ne da yawa kwarai idan kana son ka ga bayani a kansu ya kai dan uwa dalibi, ka koma ko da littafin malam matsar azzaharani Tadwinin sunna Allah ya gafarta mu professor Matsar Zahanani wani mutumin a Jami'ar Islamiyya professor ne na hadisi da zafin shi mai suna tadwini sunna annabawiyya littafi ne kankani haka juz'i kankani ake samun bayani akan tarihin dawwana sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi da kuma muhimmanci da tafan to an samu tun a can baya an yi muhawala ta tattara hadisai a littafi guda don ya zama suna da sauƙin kaiwa ga hannu in ka mallaki wani littafin to kamar ka mallaki littattafai da yawa ne in ka iya shi kamar ka yi littattafai da yawa bayan dai mun san cewa duk da za mu zo mu ji wannan bayanin a nan gaba mun san cewa akwai littattafai waɗanda su ne madogara bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sa'id ibn majah da kuma sauran da zamu ambata to waɗannan littattafan ana iya tattara hadisan su a wuri guda ya zama an yi abridin su, an takaita su ta yadda zai zama in dai baka iya samun waɗancan ba inda yake wannan takaitawan ba ta wadatar da ɗalibin ilimi da mai bincike ba ta wadatar da shi amma ta zata da mu ne mafi yawa mu wanda muke wato du'afa'us sudan da malam abdullahi gwanda ya kira mu masu rauni baƙaƙen fata ɗalibai na ƙasa-ƙasa malamai islamiyya da 'yan boko da gama garin mu irin mu ustazai masu zafin kai ɗin nan da kuma wani yan harka addini ko mun gane wanda ba malamai bane su da yake a wannan zamanin tantance ya kaɗan yana da wahala galibi mutanen da ba malamai bane suna da kamannin malamai to shi ta tantance yana da wahala amma kowa ya kanshi adalci ya san matsayinsa waɗanda mu muna so mu koyi hadisai ne don mu yake da su mu tsira ba mu da irin haɗaman nan ta ɗalibai na gaskiya ko malamai yadda ka san misalin gaje kasuwa akwai 'yan kasuwa wanda suke da gaske kasuwanci suke miloniyas ne kuɗi suke nema kamar ba gobe akwai kuma 'yan kasuwa matsakaita masu neman wanda za su ci abinci wanda za su biya mayansu kudin makaranta wanda za su ɗan gyara gidansu idan lokacin tafiya umara su samu su je idan yan shida su aure ya mata aure wannan ɗan kasuwa ne mai neman na abinci jarin shi ta da wuce miliyan kuma ba yana kafa kafa da shigo ko kuma na ƙasa da su na ƙasa ƙasa wanda suke ansa a kuma waɗannan tsakiyar halama sai ya ji rija a shi rabin buhun silifa ya zo ya kasa ko ya je an so rabin buhun shinkafa ya zo ya ajiye a bakin titi yana siyarwa wannan kaga shi kuma fakiri ne wannan da kama yake bukata to haka a matakan ilimi akwai wannan matakan guda uku akwai malamai na gaske zuwa akwai da waɗancan attajiran birnin tarin ilimin su gaman tarin kuɗin waɗancan attajiran bala'in haɗamar su ga neman ilimi kamar da ka san haɗamar masu kudi wajen neman ƙara kuɗi a hukumar matsakaita to su ne daman duk matsala kullum matsakaita nan su ne matsala kamar yadda cikin yan kasuwa na tsakiyar nan sun fi kowa matsala saboda talakawa na musu kallon masu kuɗi masu kuɗi na musu kallon masu raina masu kuɗi ko mun gane <laughs> to haka su ma tsakiya take ustazai sun raina malamai kuma talakawa masu raina su talakawa da zaidai suna musu gane gani su kuma suna malamai gane gani suna shiga cikin riga malamai to daga waɗannan ustazan zuwa na ƙasa ko duk wannan zai iya da su amma ɗalibi na gaskiya wanda wata na ana sanar da zama malami to duk wani samari baya isan shi samari bai mushi ko mun gani kamar da ka san babban dan kasuwa wannan karanan kasuwancin ba sa mai ya fi san kasuwanci za a dinga zuwa dubai china scotland uk ina ne je nan je can ya tafi kasuwa kauye sai duka masarar da ke kasuwar trailer takwas rana daya ba wani abu bane a gurin shi za kana hada da wanda yake zuwa ya su buhu biyu a an ancau ya zo da kyar zai iso da su sai dai hada a mota na kawai za ka hada ba to da haka littafan aljam da ake yi ba sa iya wadatarwa daga usul din musan wannan tun farko ga wanda yake da haɗamar neman ilimi yake kamar da kasan idan za a yi jarabawa sanista wanda yake neman a zai iya haƙura da samari da wani ɗan ajinsu ya yi samari a rabin peji zai haƙura da shi bayan asalin handa out din da malamin bayar sai ya je library ya nemi asalin textbook din ko saboda shi eh yake nema amma wancan na a fa'u ne wanda suke neman kawai dai pass mark inda sun ci 45 42 40 ko kuma 38 ma a yi musu round of students dai kai labari kawai ba su da wani hada ba su abin nan ne masu kana'a ne da abin da ya samu <laughs> to musan wannan jama'a muhawalat da nake ambato waɗanda aka yi a baya akwai al'imamu albagwi husainu dan mas'ud a littafin shi masabihu sunna wanda aliman bagwi da sosai shekara ta ɗari biyar ne da sha shida bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masabihu sunna yi karanta tattara hadisai ne a cikin kutubu sitta waɗanda suka kai dubu hudu da ɗari tara da hadisi talatin da ɗaya ya tattara sa wajen haka al-khatibu tibrizi shi kuma a ƙarni na takwas ya rasu shekara ta ɗari bakwai da shekara arba'in da ɗaya bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai mishkatul masabih wanda kula albani ya gyara a kanta mishkatul masabih shi kuma ya ɗauki waɗancan hadisan da bagawi ya kawo sai ya ƙara hadisi guda dubu da ɗari uku da sittin da hudu sai suka wai gari sun zama hadisi guda dubu shida da ɗari biyu da casa'in da hudu wannan suna daga cikin da aka ce kuma ibn al-asir al-jazari ibn al-asir wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta ɗari shida da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu ya riga yi at-Tibrizi ne mai jami'us sunna jami'us sunna shi ma ya tattara hadisai ne daga littattafai mabambanta daga littattafai sama da littafi ainihin wato arba'in da wani abu littattafai kala daban-daban so littattafai a ah, shida shi ma littattafai shida ba arba'in ba wancan ne mai arba'in ko to a ciki ya same suna al-usulu a sitta usulu sunna usulu sunna haka ya same to sai wannan malamin shine ne wanda fi kowa kwaso da fadi shi Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Muqhim mai suna Jami'us Sunna shi ya tara hadisai daga littafai guda talatin da bakwai, ya tattara su zuwa mujalladi uku haka wanda littafin nan shi sabo ne kwarai kwana-kwana na aka fara buga shi a shekarar 1440 aka buga shekara ta ɗaya da suka wuce har yanzu akwai shi a kasuwa kuma ba wani tsada gare shi ba riyal 500 aka muka siyo shi kwanakin baya a ƙasar maka ba fara korona nan sai kuma shi wannan mai ma'alimu sunnan nabawiya wanda shi ne mahallin magana mu kaga shi dole mai magana akan shi dalla dalla ƙoƙarinsa na tattara hadisai a wuri guda ya yayi shi kuma wane ne shi wannan malami wato malam a ah, salih ibnu ahmad ashami sunan shi kenan Saleh, ibnu ahmad ashami ana mushi alkunya da abu tahsin abu tahsin sunan diyarsa ce ah, an haife shi a 1938 kuma yanzu yana raye kamar shekararsa a duniya yanzu shekara nawa kenan ya wuce 80 ko kamar zan biyu ko da uku ya wuce haka ya tsufa sosai ayin da yana raye amma ah, kamar 84 amin malami ne mutumin kasar suriya an haife shi a wani kauye kusa da birnin dimash mai suna doma ƙauye ne kusa da birnin dimash baban shi malami ne shine mai fatawa a garinsu da aka yi koyi karatu tun a gidansu ya iya ilimi ya da alkur'ani ya san suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin ɗalibai na karo na farko first set da suka graduating daga jami'a ta Dimashq a bangaren shari'ar musulunci a 1958 lokacin shekarar shi ashirin kwata-kwata a duniya tun daga wannan shekarar da ya garzetin sai ya zama malami mai da'awa mai wa'azi mai karantarwa da rubuce-rubuce kuma Allah ya bashi kwarewa a wajen talhisat wajen rairaye littafai ya yi aikin rairaye littattafan ibnu kaimul jauziya kusan gaba kidansu sannan ya tunkari littafan sunna ya shekara wajen ashirin yana aiki a kan littafan sunna ya fara da aljam'u bainas sahihaini yana da littafi alwafi fil jam'i bainas alwafi lima fi sahihaini da kuma aljam'u bainas sahihaini wato tsakanin bukhari da muslim a hadisan su wuri guda wanda suka hadu akan fiddar su irin kamar yadda aka yi allu'ulu'uwar marjan da makamantansu sannan ya zo ya sake yin kuma zawa'idul kutubus sitta zawa'idul sunan ala sahihaini wato abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibn maja hadisan da suka ruwaito waɗanda ba su haɗu da bukhari da muslim akan ruwaito su ba shine zawai ya yi wannan sannan ya sake yin zawaidul muwatta wal musnad ala sayayi ƙare-ƙaren al malik a cikin muwatta da shi da al ahmad ibn hanbal akan alal kutubus sitta akan kutubus sitta sannan sai kuma zawaid na as-sunan al-kubra ta al-imam Abubakar al-Bayhaqi hadisan da Bayhaqi ya rawaito wanda ba sa cikin Bukhari da Muslim ba sa cikin sunan guda hudu din nan sai daga baya baya sai ya tinkara aikin bari ya tattara khulasa khulasa wato bayani na gundarin zance game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai ne duka hadisan annabi guda nawa ne wanda suka aka san da su a tattara su aiki na farko da yake nan kamar da ba da labari da ya tattara su sai ya samu hadisai waɗanda ya aiki a kansu ɗin can ingantattu sai ya samu hadisai dubu ɗari da dubu goma sha hudu da hadisi ɗari da casa'in da hudu wannan adadin wato adadin da a ana maimaitawa kenan in ya gadi shi a bukhari zai sami shi akan lamba in ya kara ganin shi a cikin muslim zai karasa shi akan lamba sai ya hada su gaba daya sai sake zuwa mataki na farko mataki na biyu sai ce to bari ya cire al-mukarrar ta fuskar in akwai shi a cikin bukhari akwai shi a cikin muslim to lamba ɗaya kawai za a yi mushi amma idan akwai shi a cikin bukhari ta gun abu huraira amma a cikin abu dawuda ta gun aisha to yana nan a matsayin hadisai biyu har yanzu ko mun gane sai ya rage sai suka koma hadisi dubu ashirin da takwas da ɗari da talatin mana ina malama bin niyar akwai shi a cikin kusan da guda hudun nan ko to amma lamba ɗaya kawai za a sami a wannan karam amma hadisin misali labarin auren aisha da manzala su alaihi salama ta ruwaito abu hurera ya ruwaito anas ma ya ruwaito ko to ya zama guda uku ko mun gane za a sa shi akan kowane hadisi daban na sahabi daban sai ƙara cewa to mataki na uku bari a mai da shi kowace kabiya a kawo ta auri ɗaya kawai a wadatu da riwayar mutum ɗaya ba sai an ji ta bakin ɗayan ba sai ya fikin ɗin riwayar ta zama ashmal wace ta fi cikawa sai sake yin wannan mataki na uku kenan sai ya samu hadisai dubu uku da ɗari tara da ashirin da ɗaya suna da littafin nan hadisai 3921 to ba wai an zuba da sauran ba a bukatar su bane kamar yadda ce wannan yanzu an ba mu ne mu masu rauni duk a fa'us sudan saboda raunin mu ya kai rauni ba za mu iya dogon karatu ba Allah ya jikan al ibn jarir tabari sanda dalibai suka ce alaga ta malam ka rubuta mana tarihin abin da ya fara musulunci to kenan. za a yi muku mujalladi ɗari suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaga ta malam yayi yawa ce to shikenan tunda ba ku ba ku san kasu da yawa ku zauna sai abu ku abin da ya sawaka shi ne musu imla'in tarihin shi tarihi tabari a cikin mujalladi goma sha biyu da ka da yau tafsiri ce to na lura mutane sai daga sun zama malalata ba za a bi a hankali shi ne sai wannan tafsirin tabari shi ma mujalladi sha biyu ake buga shi wani lokaci ko sha biyar wannan shi ma na malalata ne ko mun gani yanzu ka gana shi tarihin <laughs> mujalladi sha biyu amma an malalata ne saboda kuma kullum himma ƙara raguwa take ƙara raguwa take ƙara raguwa take jama'a yanzu kuma gashi muna zamanin gaggawa gaggawa ta kai ta kawo a cikin ta muke rayuwa kawai sharp sharp ba ka bane to da haka dole ana buƙatar irin wannan ainihin wato yanayi to wannan a cikin hadisan nan akwai hadisai guda 33 waɗanda ya kawo su wanda shi da kan shafa da cewa masu rauni ne ya bayyana rauninsu ya kawo saboda wata manufa za mu ƙara wasu maganganu akan wannan gabar a kiyaye littafan da ya tattara wajen hada waɗannan hadisan ga su akwai littafin bukhari sai bukhari dai wannan shafuwar mai matsayata ta. imamul bukhari kamar yadda kowa ya sani ragon malamin gwarzan nan za mu zo kowane malamin insha Allah inda za a fara ambatan hadisin shi zan faɗan tarihin shi dan kankani inda an saba ji Imam Bukhari da suwarsa shekara ta 256 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na ɗaya sai kuma littafin muslim sai muslim dan uwan ɗayan kenan ko wanda ko shi tafi suke tare muslim ya rasu shekara ta 261 ma'ana bayan shekara nawa kenan biyar da rasuwar imam bukhari Allah ya mushi rasuwa sai kuma littafin muwaɗa ta imam malik imam malik kamar da aka sani imam darul hijira malami ne ba taɓa yin irin shi ba wajen iliminsa da ta takawarsa da karnaninsa gashi kuma Allah ya ba shi kaifin basira da falala ya rasu ka ta ɗari da saba'in da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma littafin sunan ta limamu abu dawud shine abu dawud da sujistani suleiman ibn al-ash'ar wanda shi kuma ya rasu ka ta ɗari biyu ne da saba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai littafin al-imamu abu isa muhammad ibn saura at-tirmidhi al'allamatu barir malamin nan makahu wanda shi kuma rasuwarsa shika ta tara. bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Tirmidhi sai imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali ibn Shu'ay an-Nasa'i al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i wani gwarzon malami ne shi ma cikin malaman sunna wanda shi kuma ya rasu a farkon karni na hudu shekara ta ɗari uku da uku sai kuma al-Imam Abubakar ibn Mada ibn Majah al-Kazwini wanda ya rasu ka ta ɗari biyu da saba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan shirin su ne alkutubu sita al-usul wanda mafi yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kewayawa ne a kansu to wannan ko da abin da ya kamata ko su ya kamata mu bi duka ɗaya ba ɗaya mu amma ina muke ina muke don lokacin muna neman duniya ga rayuwa ta yi nisa ga lalaci ga talauci ga satan mutane ga yankan kai ina muke don lokacin tsaro ya ishe mu ba za mu yi wannan ba ko to amma wannan zai wadatar mana akan mafi yawa abubuwan da ke ciki ko zai bamu haske ba kuna da wadatar ba amma ɗaliban ilimi wannan zai wadatar da su dole ka je littafan nan ɗaya bayan ɗaya a karanta maka su kuma littafan nan yanzu ga malami na dattijo a Kano malam Dr. Ahmad na biyu ya karanta da su ga baki ɗayan yanzu har ya kai kan abin nan abin nan na bagawi sharhu suna na bagawi yayi bukhari yayi muslim abu dawud da tirmidhi nasai ibnu majah muwatta darimi sayyid ibn mansur yanda ya haura kan kan bagawi sharhu sunna wataƙila daga gagan bagawi kuma sai kuma dabarani mujamul kabir ko ko sunan kubra ta bai haƙi da makamantansu Ita bai ne ga sunan da yawa yana ta yi har ya tsufa yana yi to haka ake son sunna alairin Allah ya kai gare shi da shi da sauran malaman mu sai littafin al'imamu darini darimi Abdullahi ibn Abdurrahman ad-Darimi wanda shi kuma ya rasu shekara ta 255 kafin shekara daya da mutum imamu lokari sa'an shi ne amma wajen darajar tafai yana ƙasa da su sai littafin al'imamu Ahmad ibn Hanbal musnadul imami Ahmad ibn Hanbal waya ya lahu min musnad wannan encyclopedia ne na sunna jama'a al imamu zahabi yake fada a cikin littafin da alamin nubala yake cewa na so a ce Allah ya bani dama na yi aiki ma musnad imam Ahmad ibn Hanbal na tsara tartibin shi akan watin babuka na fiqhu na faɗi matsayin hadisan wajen inganci da rashin inganci ce amma ina rayuwa ta yi nisa sai da yake fada wannan gab da mutuwar sani kuma har yanzu ba a yi wannan aikin ba amma an fara raɗe raɗin cewa an tsinci wani manuscript na sharhin zai mawa Amadu ibn hanbal za mu yi magana a kai a gaba insha Allah amadu ibn hanbal ya riga waɗannan malaman rasuwa da imam amadu ibn hanbal da imam malik rasuwa su shekara ta ɗari biyu da da arba'in ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai littafin sahih na ibn khuzaima al-imam muhammad ibn ishaq ibn khuzaima wanda rasuwa shekara ta ɗari uku da goma sha ɗaya. bayan shekara nawa bayan shekara bakwai takwas amin da rasuwa limamu a annasai wannan abubuwan dole fa jama'a ku rike su ba dole ka rike wannan tarihi in kana so ka zama ɗalibi a cikin harka sunna saka ce wani su dabari ne ba su dabari bane dole ka rike kawai in ba ka je kawai wata harka kawai za ka rike duk sunayen gwamnoni ne da sanatoci da shekara kaza wani hau mulki shekara kaza aka yi ma'asunan irrigation duka rike wannan shirman banzan ba ka rike sunayen malama didi da sanda da sanda aka haife su ko suka mutu ba yau da gobe kawai za ka rike ba zama yake a haddace da ake haddan ayoyi ba a'a in ka saba ka saba ne ko za ka ji ka rike duk sunan da aka kira za ka yi tunan cewa eh, wane ne wane ne kuma shekara kaza aka haife shekara kaza ya rasu ko mun gane to sannan sai ah, littafin ibn hibbana al'imamu ibn hibbana al-busti wanda shi kuma ya rasu a tsakiyar karni na hudu shekara ta ɗari uku da hamsin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma mutadrak na limamu abu abdullahi alhakimun nai saburi wanda ya rasu a farkon karni na biyar shekara ta ɗari hudu da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma littafin ah, as-sunan al-kubra ko as-sunan al-kabir bisa sabanin malamai na al'imamu imam Abu Bakar al-Baihaqi Baihaqi din nan wani kasurgun malami ne jama'a ya shekara ta 400 da shekara 58 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi na karshe shine littafin al-Mukhtara al-Ahadith al-Mukhtara ta Diyauddin al-Maqdisi wanda ya rasu a tsakiyar karni na bakwai shekara ta 600 da shekara arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fata mana da jama'a to wannan sai daban da ya hada mana anan in muka iya wannan littafin to kamar mun fita kan littafin nan haka irin mun musu a sharon tsaye ga baki da ai ga ku mun dan samu ko ba a tashi haka a ba mu da komai ba to sai kuma babukan da ya tsara a littafin ya kawo babuka musamman akan aqida farko babun aqida imani da tauhidi da lahira da bayani akan ah, alamun tashin alkiyama da makamantansu sai tsallaka kitabul ilm kitabul ilmi bayani akan ilimi na addini ya yake ya ake neman sa ne darajarsa sai kuma ibadat bayani akan alura tsarki sallah azumi zakka aikin haji jana'iza tahiya duk sauran abin da ke da alaka da ibadoji daga nan kuma sai ahkamul usra aure saki hul'i kaza kaza kaza da makamantansu sai kuma bayani akan alhadatu daruriya kamar da ya kira su bukatu na dole bukata akan ciniki makwabtaka bukata akan rance bashi da zaman tare da makamantansu sannan ya sake kawo wani babi akan mu'amala abin da ya shafi ah, kudade abin da ya shafi kasuwanci abin da ya shafi makamantansu ya fara kawo ya kawo magana akan amana da harkokin shugabanci shugabanci da rikon amana sannan kuma sai bayani akan ladubba da halaye al-akhlaq wal adab sai tarihi da sira sai manakin wato darajojin abin nan sahabbai da annabawa sai kuma alfitan labaran ƙarshen duniya wannan su ne abin da ya kawo cikin littafin to littafin nan ya samu bayanai da dama da malamai suka tattauna a kan shi nuna wa zuwa ga alkhairansa da kuma kwadaitarwa kan littafin amma duk da haka akwai wasu matsaloli da aka littafin da su wanda ya kamata mu faɗe su a dunkule malamai ne suka yi wannan magana ba magana mu bace. duk da ke littafin nan an same shi da ma'akhid waɗanda za mu dinga jin su a wasu wurare abu na farko mu mafi muhimmanci da aka samu matsala game da littafin shine dogaransa wajen inganta wasu hadisai wanda asalinsu masu rauni ne akwai hadisan da ya inganta su amma kuma ya tabbata cewa ta hakikin magana ta ilimi hadisai ne masu rauni musamman wasu hadisai da ke cikin littafan da suke kaman sunan kubra ta baihaqi ko sunan na addarimi ko makamantansu alal misali kaman kaman hadisin da ya kawo a lamba ta 900 da lamba 6 cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tasalatil mar'atu min haidatiha naqadat sha'a wa naqadat wa وغسلته بخطمي وأستان وإذا اغتسلت من sabbat صبت على رأسها wa وأثرته in ba za ta wanke gashinta a wankan janaba wajibi ta saka kanwa ko wani abu makamancin shi da sauransu wani hadisin malam ya kawo shi ya ce ya inganta amma kuma magana ta gaskiya hadisi ne mai rauni a ta shi albani a cikin sassabar da ifa cikin mujalladi na biyu lamba hadisi na ɗari uku da wani abu na manta asan lambar bidbab ya tabbatar da raunin hadisin wannan misali ne kawai haka akwai hadisai waɗanda ba wannan ba kamar hadisin ta'allamul ilma wa allimuhun nasa wa ta'allamul fara'ida wa allimuhun nasa na limamu al-hakim yayi itimadi akan inganta wa hakim abu na biyu misalan suna da yawa kamar misali uku ko hudu daya biyu ya isa abu na biyu shine a wani lokaci babu dukka wajen kwafo hadisan da yi musu hukunci kwafo hukunce hukuncen da aka wa hadisan in ya kawo hadisi ya ɗauko hukuncin to yana rage wata magana idan mun zo daidai irin wannan wurin za mu ishara insha Allah Allah ya ya kuwace mana yanayin da za mu haka da ya daga cikin ma'akhid da aka same shi da su wannan yanayi abu na uku shine a ya kawo asar na tabi'ai ko na atba'u tabi'ina kuma ya sa su akan lamba hadisi ne kuma bai kamata ya samu su lamba hadisi ba ko da ya kawo su wannan ya yi haka a wurare a kamar yadda ya kawo maganar sha'abi da yake cewa la adri nisful ilmi sai sa ta akan lamba hadisi wanda ba ka yi kamata a yi ba suna nan haka da ɗan dama sannan abu na hudu shine a yayin da yake guje ma maimai kuma an samu ya maimaita wasu hadisai wannan saboda aikin dan adam ne da ba yanzu wannan maganar nake yi minti talatin zuwa arba'in an an je a mutu ka sai an samu kurakurai in rubutu ka sai an samu wannan shine sima ta aikin ɗan adam kuma ya ishi mutum ma alfahari da karama a iya kididdige a ce wuri kaza da wuri kaza ya samu matsala sauran kuma ana nufin dole samu matsala ba kenan kafal mar'u nailan an tu'adda ma'ayu ko kamar da mawaki yake cewa to misali kamar yanzu hadisin da ya zo akan a a la yamassal qur'anu la yamassal qur'ana illa tahir ya kawo shi akan lamba ta 500 da 13 da 500 da 14 da 500 da kaga ya maimaita shi ne kun ya bashi a wuri daya da ire-iren suna nan haka ba da yawa sosai ba to wannan sa daga cikin ma'ahi da aka samu amma dai a dunkule jama'a littafi ne mai matuka amfani da alkhairi wanda yake kusan a ce da ba don wannan ya fito daga baya ba za ya ce mishi faridun fi babi littafi ne irin shi daya ake da shi a duniyar musulunci kuma Allah ya ba wannan malami ya ce mishi falalar gashi ya zo a ƙarshen zamani amma shi kamar da su yake kisa kam tarakal awwalu ailil akhir so da dama mutumin da ya gabata yakan bar wani abu na falala ga na bayansa kamar da shekul albani muhammad nasiruddin allah ya bashi wasu falaloli da dama gashi ya zo a karshe littafin shi ka dauka misali shi mutu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam an yi littafai da dama kafin shi akan sallan manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma wani malami bai sami damar yayi isti'abin hadisan sallah a wuri guda inda allah ya bashi wannan falalar ba falla ce ta Allah to haka shi ma wannan irin aikin nan da yi ya takaita ya kawo shi a wuri guda da wannan salan sai Allah ya bashi wannan falalar ya ba wani ba da haka littafi ne da nake wa kaina nasiha da na mallake shi kai ma ka mallake shi kai ma ki mallake shi kuma yana da kyau a karantar da shi a wurare a majalis ɗalibai musamman islamiyu wanda ake so su haddace sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a samu su haddace waɗannan to kamar su haddace sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu ne mai sauki in ka je wasu kasashe da ake ba karatu muhimmanci za ga yadda ake bayan an gama hadin alkur'ani ba wai shikenan mutum ya zama malami ba jama'a yadda mu muke tsammani anan da ya gama hadda shikenan a mushi walima kawai a daura mai rawani ya ci gaba da harkar shi ya ci gaba da musabaka shi ma ya kafa makaranta a wannan salon halaka ne jama'a idan mutum ya gama hadda alkur'ani to ya samu asas kenan da zai ba shi dama ya zama malami kama ce mutum ana so ya zama likita amma sai a ce da ya ci physics chemistry biology a waye kawai a bashi farar rigar nan da wukake sai ya zama likita sai kisa ya samu asas ne ko to haka wanda ya dace alkur'ani ya samu asas ne mai kyau kwakwalwar shi za ta bude zai zama yana da imkaniya ta rike duk abin da yake so ya rike to sai a zira ma kwakwalwar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malamin mu da yake Bauchi Dr. Abin Dr. Muhammad a sunan shi ya bace mu wani babban malami da ke bocin malam sa'id ne ko Allah sunan shi ya bace malami ne ko Allah ya yafe mu na ba sunan ya makale mu yanzu a kwalwata ana sa shi a sunna tv wanda yake da mashru'i na haddatar da mutane hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana na masallacin gwallaga yana karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna da dalibai su haddace waɗannan littattafan a cire isnadojin a cire kaza a cire kaza sai a haddatar da su su rike su wannan shi zai fitar da mu daga irin dimuwar da muke ai ta jan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka fada sai a ce wallahi ba taba ji ba dalibai ma fa daliban ilimi sai ka fada musu hadisan suke ba taba ji ba guda nawa ma hadisin da ke cikin kafan nan gama gari ku zaka ka jama'a littafi ne da yake da matukar muhimmanci akalla littafai goma sha hudu za ka bi ta kansu in ka bi ta kan wannan to abinda za mu bi wajen karanta da littafin za mu bi tsari kamar haka za mu bi hadisan ne mu karanta matanin hadisi mu fassara shi da hausa gwagwadon hali sannan kuma za mu ba da muhimmanci wajen fitar da fikihu da fawa'id da ke cikin hadisin domin shi ne asali abin da muke nema hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wato wata madar ilimi ne domin kamar da yake fada ukitu jawami alkalim an ba shi gundarin zance to za mu dinga amfani da maganganun malamai su ibn hajar su nawawi su ibn babbalin su abu suleiman al-khattabi su al'aini da makamantansu malamai ne jigajigai jama'a wanda kowannen su baka taba ganin irin malami irin shi ba tun da ka zo duniyar nan suna da bayanai akan duka hadisan nan da sharhinsu da fassararsu alhamdulillah kuma dil da mu kuma Allah ya mallaka mana su ba da kuɗin ba da falalan mala albani namu marigayi mala awal albani Allah ya gafarta mashi suna nan zankane a maktabar shi ta darra hadisi salafiya da nan muke karanta su za mu dinga ɗauko su muna karantawa muna samarin fa'idoji musamman waɗanda suke da alaƙa da ibadar mu suke da alaƙa da aƙidar mu suke da alaƙa da mu'amalar mu sannan kamar yadda na ambata za mu dinga yin tarjama sahabbai kaɗan kaɗan musamman ko na sahabi a karan farko da za mu bata hadisin sa idan muka ga akwai bukatar zama ambaci sunan shi cikakke da asalin shi da falalarsa da labarin shi abin da ya sawaka minti ɗaya biyu uku hudu biyar abin da bai da wani cutarwa wanda kuma duk wanda ya ji kawai zai rike nan take ta yadda duk sanda ya ji an ce wane wane ya san waye shi wannan ya da muhimmanci musamman a zamanin nan da aka samu shedaru iri-iri sun tasa sahabbai da zagi da cin mutunci da aibatawa da rashin mutunci domin kuma saboda ba mu san su sani na gaskiya ba ko an zage su ba ma jin wani damuwa ta gaskiya to ya kamata mu san su mu sai ina samun tarihin su mu rike sunayensu mu raya ambatansu ta hanyar sama ƴaƴayen sunayensu sawa makarantu sunayensu sawa tituna da masallatai da cibiyoyi a sa musu sunayen sahabbai ko ina sunayen ya yadu mutanen kirki ne mutanen alheri gara a ce duk titunan garin nan sunayen sabai ne ka ce sunayen wasu turawa sunayen wasu wasu yan yakin yakin yakin da ake ci mishi yakin eh, eh, biafara ne suna yakin ne ma civil war ake ci mishi yakin basasa saboda wani soja ya yi yakin basasa a sa a sa wa tiki sunan shi ko wani tsohon farfesa ko wani tsohon dan boko ko wani tsohon comrade duk waɗannan ba su kama kaba sabon annaba a daraja ba sallallahu alaihi wasallam da aka sunayen sabbai kamata a dinga an ka je makka za ka da haka ne shari'u abubakar siddiq shari'u umar faruq shari'u fulan haka makka madina dammam jidda duk haka suke sa tunda su mutanen kirki ne can su sun san darajar sahabbai kuma nan ina yanzu da za a sa ma wani titi masu nuna sabi sai wani kafiri ya ce bai yadda ba a Najeriya nan wani shaidani wani lauya mai riga mai datti sai ya fito ya ce ma bai yadda ba dan mai ana so a mutunta da Najeriya haka zai ce saboda rashin tunani Allah shi kyauta sannan kuma za mu yi kokari musamman hadisan da ba cikin Bukhari da Muslim suke ba za mu yi kokari mu ga a bayani akan ingancinsu musamman waɗanda akwai baba akan ingancinsu waɗanda shi ya inganta idan Allah ya sa mu haddasu sannan zai kokari mu kwadatar da kanmu akan aiki da hadisan ya zai mu saka su into practice domin shine asalin manufar ilimi aiki da shi wanda biyan ilimin ya aiki da shi ba bai da wani a fifiko akan wanda bai ilimin ba in ka san abu baka amfani da wannan sanin naka to baka da fifiko akan wanda bai sani ba kamar wanda yake da kuɗi ne ya bari ya ji yunwa bai da bambanci da talaka wanda bai ci abinci ba da kudin shi ba su amfana mashi kome ba a ce ka sai kaza ga sashiya ka je ka ajiye a gidanka kuma ka fito kai ma kana hamma yadda yadda talakawa suke hamma har gari ya waye yamma ta yi ka ci komai ba har ta ka kaza to me amfani wannan ga asarar ci. ina fata mun gano to insha Allah idan Allah ya kai mu darasi na gaba idan mun zo za mu shiga ne kawai kai tsaye inda yake cewa al-maqsadul awwal al-aqida alkitabul awwal al-imanu wal islam kai tsaye kawai insha Allah cikin wannan baji za mu shiga dama da abin da na soke ne zama mukaddiman nan ba ta wuce zama ɗaya ba dan kan mu tsawaita ta in muka tsawaita ta za ta yi ta sosai amma muka da iya haka ta wadatar ta isa dan matashiya ce da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mana albarka a cikin abin da zamu karanta Allah kuma ya sa mu dace da abin da yake shine daidai ya da harsunan mu da bakunan mu da tunanin mu zuwa ga abin da yake shine daidai Allah kuma ya sa niyyar mu ta zama ta alkhairi ce Allah ya tsaye mu da tsare mu daga mummunan niyya ta riya ko san a sani ko jayayya ko neman suna mu kyautata niyyar mu jama'a game da duk abin da muke na addini kuma samu dacewa ina faɗan wannan nake cewa za mu saurara nan sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa